jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da wannan lokaci sannu mu da sake saduwa a cikin shirin namu na gare ku matasa shirin da ya saba zuwa muku kai tsaye daga nan tashar mu ta New Africa TV Hausa wanda ni Abdulaziz Rabiu jika liman na saba jagoranta yau ma kamar kullum kamar yadda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi yan uwa matasa yau ma mun zo muku da babban batu kuma na musamman a inda za mu tattauna akan amfanin matasa a bangaren tattalin arziki da kuma zamantakewa amma fa a tarayyar najeriya ku biyo mu domin ganin yadda wannan shiri zai kasance haka kuma shirin ya yi muku tanadi na musamman wasu zarata hazikai kuma wato ainihin na gaba-gaba wajen gwagwarmaya a cikin matasa domin tattauna wannan batu da farko ina yi wa babban bako dr ismail waziri barka da shigowa wannan fili masha Allah sai kuma barista ibrahim usman wanda aka fi sani da ibb barista mu ne maka barka da zuwa na gode assalamu alaikum masha Allah to sai kuma bakwata mu ta karshe Amina Ibrahim Hassan malama Amina mu ne miki barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka gode masha Allah masu kallon mu kada dai kumanta za ku iya shigowa cikin wannan fili kai tsaye domin tofa albarkacin bakin ku tsokaci ko kuma tambaya ta lambar waya kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas sai mun ji daga gare ku a karan farko na dawo gare ka dakta idan muka kalli a ainihin abubuwa da suke faruwa musamman a tarayyar najeriya a makon da ya gabata ne shugaban kasar ta najeriya shugaban muhammadu buhari ya halarci taron kasashe renon kasar birtaniya wanda aka gudanar a birnin london a inda ya yi wasu kalamai a wajen wannan taro za mu so a karan farko mu ji yaya waɗannan kalamai suke sannan kuma da wace iri fasara za a kalle su a matsayin na matashi ah, uzu na ganin ba dun ɗan siyasa ba ne da abu ne ma wanda bai kamata a yi ta cece kuce a kai ba hmm. to amma kasancewar ɗan siyasa ne shugaban al'umma dole duk bayanin da zai yi sauran 'yan siyasa abokan hamayya su yi amfani da wannan magana su yi ƙoƙarin sukan shi to amma in ka ɗauka a hankalce wai muna magana a kan ɓangare ba ko jam'iyya da sauransu uba ba zai taɓa in ɗansa ko ya soke shi a idon duniya ba to shi uba ne a najeriya so duk wani mutum a bayan shi yake shine first citizen statement to ba zai yiwu mutum yana wannan mataki ya je ya tozartar da al'ummansa a wani waje ba mm. so bayanin da ya dai kawai kai tsaye ya yi bayani ne akan halin da matasa suke a najeriya sai dai kawai wasu masharhanta siyasa bayanan da suke yi da ya dan ɓoye wannan furucin a cikin jama'a saboda ai an ce commonwealth business forum mm. so kasashen renon ingila da suka haɗu business forum wanda za su iya taimako ma junansu wuraren muna da waje ku zo ku yi investing ku zo ku yi kamfanoni ku zo ku yi kaza nan masu kira su faɗi abin da suke da shi mm. to wata ran furuci hakan kamar ka discouraging ko kuma ka ɗan kaɗan razanar da yawa yawa to wannan kuma kowane mutum da irin bayon da Allah yake masa su mafi yawan masharanta siyasa ko sanin al'amarin kullum suna bayanin buhari mutum ne na gari mai dattako mm. don akwai ɗan lapsis matsaloli da yake da shi wuraren harshe mm. da kuma tafiyar da mulki so wannan baiwa ne daban mm. shi kuma zuciya mai kyau da kuma rukun amana shi ma baiwa ne daban masha Allah to na koma bangaren kuma barista Ibrahim barista Ibrahim kaji fasarar da dakta yi mana shin ko kana ganin akwai wata fasara ta daban da za a iya wa kalaman na shi shugaban ƙasa? Ah, a'udhu billahi wani alim mina shaitanir rajim bismillahi rahim ah, dangane da kalaman da shugaban ƙasa ya yi wanda wasu suka ara suka canza masa fasara hmm. kuma wasu suka canza fahimta saboda ka san kowa da irin fahimtar da Allah yake masa hmm. so na farko kamar maganan da dakta ya yi shi shugaba ne kuma uba ne hmm. so maganan da shugaban kasa ya yi akan shafan matasa akan matsalarsu da ya dan fada wanda suka samu 'yan ƙasa da shekara talatin cikin kashi cikin kashi sittin cikin kashi dari hmm. kashi sittin suka samu wannan hmm. so idan ka ɗauki maganar kuma ka saurari abin video din magana ne ya yi magana ta tausayi da kuma jin kai hmm. kuma magana ne irin na tsakani da allah abin da ke zuciya sai dai menene kamar yadda dakta ya yi magana ni ma kusan abin da na yi nazari kenan hmm. shi baiwa kowa da baiwan da Allah ke mai akwai wanda Allah mai baiwan magana kuma da yadda zai faɗi maganan akwai kuma maganan da ya dace ka faɗe shi a wuri kaza akwai maganan da bai dace ka faɗe shi a wannan wurin ba hmm. so ni gaba ɗaya abin da na ɗauka sai na ɗauka a wannan abin da ya faɗa alheri ne eh. sai zama alheri ga matasa to kuma ta wace fuska za mu iya cewa zama alheri ga matasa ta fuskan da ya zama alheri ga matasa hmm. a niyyansa da ke cikin zuciyarsa kyakkyawa wanda wasu sai suka yi amfani da abin 'yan adawan siyasa da sauransu irin wannan hmm. suka dinga yarfe na rubuce-rubuce suna cewa ga yadda aka yi abin so abin da ya zama alheri ga matasa shine kaman kalubale ne yi kalubale hmm. ne kalubale a nan shine menene ai in ka lura ba duka matasa ne suka fito suka dinga kururuwan cewa ai da su yake ba ko kuma mm. abin ya shafe su sai zama in ka yi nazari sai ka ɗaura kanka a cikin skeli na cewa wannan maganar da kai yake yi mm. kuma ta shafe ka ashe idan ba ta shafe ka ba ka ɗora kanka a skeli kaga gaba ɗaya ma abin da yake faɗan kai ka tsallake mm. so kaga ai ba za ka tattashi hankalinka ba to amma <laughs> barista ban ka eh. tsayi numfashinka ba idan ya kasance kai ka tsallake kuma akwai wasu a ruwa yawa ya abin zai kasance to kamar wa'annan da akwai su a ruwa mm. da su suna da wannan lapsis din ko ba haka ba suna da wannan matsalar ko ba haka ba mm. alheri anan shine menene sai mu ce to mai girma shugaban kasa me kai ubanmu ne kuma kai shugabanmu ne menene mafita dangane da wannan matsala tun daga wa'inda ba su da lafiya kai kuma likita ne mm. kuma ka gano hakan to mu zo <laughs> sai a bada magani to kafin mu nisa ila masu kallo da saurare suna ta tunanin wace magana ma muke magana a kai tunda shugaban kasa ya yi doguwar magana a wajen wannan taro da aka gudanar mm. ko za a to mana wannan magana da ya faɗa iyakan gabar abin da ya faɗa ga su matasa wallahi abin da na saurara ko mm. da na saurari bidiyo din abin da na saurara magana ne wacce yana magana ne akan irin yanda matasan suka tsinci kansu mm. wannan shine gaskiyar magana mm. matasan sun tsinci kansu ne a wani yanayi wanda tun can baya in ka fasara abin gwamnatocin da aka yi tun tale-tale tun baya ko ba haka ba hmm. su suka bar matasan a irin wannan yanayi wato su suka gadar musu da shi wannan yanayi yawa kai tsaye wani yanayi kenan kamar yanayin da suke zargin kan cewa a'a ai akwai karancin ilimi hmm. ko ba haka ba ba sa hmm. son su je su yi karatu kuma suna son su zauna a gida saboda menene su ci su sha ko ba haka ba ba tare da aiki ba ba eh. tare da kuma suna gadara cewa a'a ai muna da dukiya watakila man fetur sauransu wanda eh zan za su amfana da wannan abu nan din to yi kyau barista kai tsaye za mu kuma wajen a malama amina malama amina kin ji batun da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci haka kuma kin ji irin gudunmawar da 'yan uwa suka fara bayarwa dangane da waɗannan kalamai da shugaban ƙasa ya yi a wajen wannan taro da aka gabatar ya kike kallon al'amarin musamman idan muka duba ga yanayin yadda kafafen sadarwa na zamani matasa suke ta rubuce-rubuce wasu su goyi baya su wato ainihin abun fassara mai kyau wasu kuma su kalli abun ta bayan gida gashi nan dai abun kala-kala ta zama kamar kalma da bahaushe yake cewa mai harshen damo wani irin duba kika yi wannan magana ta shugaban kasa Assalamu Ni ana wa hmm. a kuma abin da na gani hmm. dangane da abin da shugaba buhari ya faɗi cewa ya yi magana ne tun farko cewa a nigeria ana da population 180 hmm. um, million wanda wannan population din 60% nasu they are under 30 youths kenan wato kashi 60 a cikin 100 da tamanin da ake da shi hmm. youths um, ne matasa ne yan kasa da shekara talatin hmm. to in ka dauka a nan sai ya ce menene a cikinsu ba wai cewa ya hmm. general gaba su ba yawwa sai ya ce a cikinsu akwai wanda ba su da ilimi hmm. kuma suna kallon cewa saboda nigeria it's oil producing country hmm. gari ne da yake mai arzikin man fetur so suna son a ba su komai kyauta ne hmm. wato ya zama kawai yana zaune zai samu komai kenan samu komai kenan wanda kaga hakan ba zai yi ba dole koya ne sai mutum ya tashi ya nema sannan kuma sannan kafafen yada labarai da suke ta magana akan buhari ya ce hmm. mutane ci ma zaune ne hmm. ni a bidiyon da na kalla a abin da buhari ya ce banga inda aka ce hmm. ko in ce banga inda ya ce matasan najeriya ci ma zaune ba ne ba babu wannan a cikin bidiyon inda mutum ya zauna ya kalli bidiyon <laughs> kuma ya mata um, fassara ya zauna ya yi la'akari ya yi tunani da akan abin da shi ya faɗa ya ce din kenan a nan kina e, kamar inkari ne kenan ga waɗanda suke cewa ya ce mazauna banza ne kuma suna wato ma'ana dai ba su kalli bidiyon yadda ya kamata ba kalli bidiyon yadda ya kamata ko kuma eh, yawwa ba su fahimta ba in sun kalla da kyau ba inda ya ce ci ma mm. zaune ne su mm. so saboda haka in a ce ya ce ba su da ilimi to su tafi su nemi ilimin nan mana in kuma um, abubuwan dai da suke magana ne akai wanda ya ce ba su da shi su tafi su je su nema na'am to yi kyau malama amina kai tsaye mun dawo ga dakta dakta wannan kalamai ne waɗanda suka fito daga bakin mutum mai girma kamar shugaban ƙasa wanda shi ne da lamba ɗaya za mu iya cewa a kowace ƙasa an ka ɗauka shugaban ƙasa na wannan ƙasa shi ne lamba ɗaya shin ko ya dace a kira matasa da wannan suna misali na suna zaune suna jiran a ce an basu wani abu daga hannun gwamnati musamman in muka yi la'akari da shi wanda ya faɗi maganar eto eh kusan kamar alal misali ka zauna da mutum ne wata da iya ka hmm. muƙaddara a wayannan ƙasashe akwai wasu wanda suke da abun da ba mu da shi hmm. to da su zama foreign investors mm. mai yiwa da su zo su yi wasu kamfanoni a Najeriya. Wato za su saka hannun jari a kasar Najeriya. su zo su yi kamfanoni na wasu abubuwa haka. Mm. To a matsayin shi na shugaban kasa sai ke faɗan halin da ƙasar take ciki. Kuma kamar yadda ita Dr. Amina ta ce, mm. sai kira wasu ɓangare ne. Ba gaba ɗaya ba Wasu ɓangare ne. So wannan ba wani abu ba ne. a taka fahimtar kenan bai kamata ma a ta kai ruwa rana a kan kafafen eh. sadarwa na zamani a ta eh. kuma cece ku ce ba a eh, kai gaskiya abun babban dalilin shine saboda siyasa hmm. koyaushe in kai dan siyasa ne ni dan siyasa ne hmm. in kai magana ina kokarin in ciro wani abu ne wanda zan yi amfani da wannan hmm. dama jawo su kuma in ka duba comment da ake ta yin yawanci mausan buharin ba su bari ba sai su ce haka ne ai wanda kuma ba sa son shi su kuma suna amfani da wannan wato kowa yana kokarin kare nasa bangaren wato idan na fahimci abin da kake nufi an yi amfani da siyasa wajen karawa abin wuta da kuma rura shi to hmm. amma wasu masana na dan saurara harkan al'amarin yau da kullum eh. bayanin da suka yi wannan wajen a wannan zaman hmm. furta irin wannan kalmar matsala ne akwai dan matsala a ciki saboda wajen kamar kana son ka jawo mutum ne mm. gare ka kuma kana nuna masa mm. din nan kuma ina da matsala musamman ma idan muka duba cewa su kasashen misali suna da wani abu da za su iya zuwa saka hannun jari idan aka ce matasan sun ki tashi su yi da abun da yake cikin gida mm. kaga kenan mai yiwa kila wanda zai zo daga waje ya ce to bari in fasa tunda in na je ma ba za su zo su yi wato ainihin haɗa kai da ni domin abun nan ba to sai kuma kamar yadda na faɗa ma kowa da irin baiwansa hmm. akwai mutumin da yake da hikima na magana akwai hmm. kuma wanda yana faɗan abu ne koyaushe yaushe. inda yake ransa to shi buhari kusan wannan bangaren aka fi ajiye shi hmm. masha Allah barista idan muka duba yanayin yadda tattalin arziki na duniya baki ɗaya yake ciki ko mu ce ya kasance a ciki a 'yan watannin baya da suka wuce ko 'yan shekaru kaɗan a za mu ga cewa akwai abubuwa da dama da suka faru musamman ita a karan kanta kasar najeriya duba da lokacin da shi shugaba buhari ya samu nasarar ɗarewa karagar mulki irin kalubale da ya dinga fuskanta idan muka kalla bangaren tsaro bangaren tattalin arziki da ma cece da aka dinga kai ruwa rana tsakaninsa da 'yan majalisa a kana ganin cewa a iya wannan ɗan lokacin da waɗannan abubuwa da suka dinga faruwa ko kuma suke kan faruwa musamman harkar tsaro da ta kasance take ɗaukaka su mafi tsoka ya kamata a ce mutane sun dinga korafin ba a ga canji da yawa ba ko wani abu makamancin haka <clears throat> to ni a wani nazari kuma a dubi bisa adalci mm. idan muka ɗauki ɓangaren tattalin arziki da kuma ci gaba na gwamnati a gwamnatance a harka na gwamnati harka ne hmm. wanda yana da tsawo yana da son lokaci yana son ya samu lokaci wadatacce hmm. so dangane da ƙasa irin najeriya ƙasa ce mai yawa hmm. kuma tana da baiwa daban-daban so a wannan ɓangare na tattalin arziki najeriya mun kai ga a ce sai dai mu ɗauko tun daga 1999 Hmm, shekara ta 1999 eh. lokacin da aka zamu ce demokradiyya din ta dan fara zama da hmm. gindinta yau kusan shekara goma sha bakwai kenan hmm. ko sha takwas shekara sha takwas haka so idan muna so mu kwatanta ci gaban sai mu ɗauko tun daga can ko ba haka ba in za mu yi adalci sai mu yi balansi ɗin abin abin da kenan shine na farko me muke da shi a ƙasa kuma wani ajanda ne ita gwamnati take da shi domin ta haɓaka wani tsare-tsare ta yi domin ta mm. haɓaka wannan tattalin arzikin nata ko kuma ta kai ga wannan ƙasa ga ci gaba tun daga wani lokaci kamata mu ɗauka mm. amma idan muka ce za mu katse wannan in ya zo ya yi shekara ɗaya biyu uku mm. muna tunanin abin da sai an shekara wajen goma ko goma sha amma muna tunanin ɗan shekara uku ya zo ya yi shi kuma a samu nasara ko a samu biyan bukata hmm. mun yaudari kanmu wato barista idan muka yi waiwaye wanda hausa ke cewa dan tafiya kafin shugaba muhammadu buhari ya samu nasarar ɗarewa kan kargar mulki da yawa daga cikin matasa kai wasu ma ba matasan ba ne ba suna mafarkin cewa da zarar shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa a najeriya to duk wata matsala ta zo ƙarshe kamar mai faskare ne ya sa gatari ya datse itace yadda nan barin ya yadda nan barin da eh. kake ganin wannan tunani shine ya haifar da halin da ake ciki a yanzu na gazawar wasu kasancewar sun ga canjin bai samu yadda suke bukata ba to kamar maganin da na gaya maka ne mafarko hmm. mu 'yan kasan karan kanmu shi dan najeriya ko baka ba hmm. ya kamata ka san ma mecece gwamnati kuma mai gwamnati za ta iya yi hmm. in ka san wannan to kai karan za ka iya yin adalci akan al'amura ko ba haka ba hmm. sannan kuma gwamnati ita kaɗai ba ta iya sai da gudunmuwanka kuma dan kai take yi a wannan ɓangare gaba ɗaya shi shugaba daman an zaɓe shi da yake shine shugaba e duk abin da ya faru ana haska shi da shi ne hmm. ko da ya bar wurin to amma abin da ake so ku mabiya akwai gudunmuwan da za ku bayar da rawar da za ku taka na wajen me na wajen kai ga gaci musamman najeriya daga 1999 wannan shekaru zuwa yau mm. ko zuwa shekara ta 2015 mm. mun samu arzikin man fetur wanda shi muka dogara da shi gwamnatin baya ta dogara da wannan sai ta bar wasu abubuwan wanda ga su za su kama ta ci gaba mm. to a lokacin ana sai da wa'innan wannan gangan man fetur mm. yana kai wajen dala ɗari mm. so a lokacin kuɗin ya samu kuma an samu kuɗin kuma akwai shi kuma gwamnatocin da suka zo baya a wannan lokacin gaba ɗaya sun samu wadatuwan lokaci enough ko kuma ba zan ce enough ba sun samu daidai lokacin da ake kwatantawa wani ya yi shekara hudu ya kara hudu wani ya zo ya yi wannan har aka kai ga dai in ka haɗa wannan shekarun kusan goma sha hmm. ya kai ga an samu arzikin da ya kai ga a ce an ga wani abu a ƙasa. Hmm. to shin ba a ga wani abu a ƙasan ba ne har kawo yanzu koko to ai rashin wani abun a ƙasan ko ba haka ba hmm. shi ya kara kawo mu wannan yanayi da muke ciki wanda a yau muke tunanin cikin shekara uku muke son mu samu biyan bukatan shekara goma ko shekara ashirin. wannan shi hawainiyar da gwamnatin baya suka yi kake yawwa ita ta haifar da halin da ake ciki ta haifar da wannan sai kuma na biyu hmm. mu karan kanmu mu mabiya saboda abin da ake kira recessions ko kuma ka ce in ka fada a tattalin arziki karyewar tattalin arziki akwai gudunmuwan da shi ma mazauni dan kasa yake bayarwa to kamar ta hanya yawwa hanya na farko shine hmm. a matsayinka na dan kasa. ko ba haka ba mm. na farko akwai question akan ka tambaya akan ka me kake yi domin dole kana ci kana sha kuma kana son ka mm. biya bukata mm. da me za ka yi to a duk inda aka ce kai consumer ne ci kake yi siyowa kake yi ba ka sayarwa to karuwa ake da kai kai kuma raguwa kake yi to sai zama idan ka ce ku in ka cikin kashi ɗari ko ba haka ba na population ɗinku sai zama kashi casa'in akan haka aka tafi mm. kowa sai dai ya kashe ko ba haka ba ya ci ya sayo ya karɓo mm. shi kuma bai bai shigowa mm. ana son ɗan ƙasa ya zama akwai wani abu da kai kake bayarwa na gudunmuwa watakila kira kake yi ko noma kake yi ko saka a ko dai wani abu da yake kama source of income wato ya kamata a ce duk wani mutum a karan kansa ya zama yana da wani wannan yana ɗaya daga cikin tattalin arziki inda ƙasa take daɗa tashi ta abin nan in ka ɗauki misali da kamar irin su china mm. su wasu ƙasashe makamancin irin wannan wato da irin waɗannan harkoki suka samu suka yi gaba za ka samu in za ka ga mutum talatin a wuri to in ka ɗauke su za ka samu kusan mutum goma sha za ka samu da producer akwai abin da suke kerawa wato masu sana'a ne akwai sana'a na hannu akwai na wani gashi nan da sauransu to kafin mu dawo wajen barista za mu tsallaka wajen malama amina malama amina a iya shekaru uku da shugaba muhammadu buhari ya dauka yana jagorantar kasar najeriya a matsayin na shugaba wanda kuma 'yan kasar suka dinga mafarkin cewa da zarar ya zama shugaban kasa za su fara ganin canje-canje a harkokin yau da kullum da maharkar ita kanta siyasa shin akwai wasu abubuwa da za mu iya cewa shugaba buhari ya kawo canjin su wanda za a iya gani a ido kawo yanzu musamman akan su su matasa waɗanda suka ba da gudunmawa wajen zaman sa shugaba eh to gaskiya za a iya cewa akwai canje-canjen da ya kawo musamman in kai la'akari da ya kawo ayyukan yi mm. amma me matasan mu duk su ɗauki wannan ayyukan ba irin mutum yana so um, mm. kamar a ce yanzu da ya kama wannan aiki ne karami mm. in ka ɗauke shi a hankali kana yin shi za ka samu aikin naka zai bunƙasa za ka samu ci gaba da waye a sai matasan mu musamman na arewacin Najeriya. Eh. An samu wannan aiki a saboda su suna son abu ne da zai kawo musu kamar a ce in kuɗi mutum yake nema ya fi son aikin da zai kawo mishi kuɗi da yawa ko kuma a ya fi son ya samu aikin da zai zauna a wani wuri ne yana juyawa a kujera da wayewa irin sauransu yawwa aikin ofis ko kuma wani abu abu hmm. zai dau wannan dan karamin dan aikin da yake rainawa din nan ba ya gwada ya ga wani irin alkhairi da albarka Allah ya sa a cikin wannan aikin da aka samu masa da shi masha Allah tun muna godiya sosai da waɗannan gudunmawa da muka samu daga gare ku masu kallon mu da sauraron mu kada ku manta dai kuna sauraron shirin mu na gare ku matasa wanda muke tattaunawa akan al'amura na yau da kullum a yau kuma shirin namu ya kalli bangaren siyasa da kuma matasa za mu je hutun rabin lokaci kada ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku domin dawowa tare da mu da kuma ganin ƙarshen yadda abin zai kasance.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 twitter instagram da kuma youtube mu da dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci da fatan dai ba ku yi nisa daga akwatinan talabijin ɗinku ba ga wanda ya same mu ko da tse mu a daidai wannan lokaci shirin namu na yau na gare ku matasa yana tattaunawa ne akan amfanin matasa wajen tattalin arziki da kuma zamantakewa musamman a tarayyar najeriya a inda muka fara tattaunawa akan batu na kwana-kwanan nan wanda ya faru a kasar birtaniya a birnin london a cikin maganganun da shugaba muhammadu buhari ya yi a taron da aka yi na kasashe renon kasar ta birtaniya wanda muke tattaunawa da bakin namu wanda kuma za mu dora a yanzu haka <coughs> dakta na dawo gare ka dakta ismail idan muka kalli a yanayin yadda gwamnatin shugaba buhari take tafiya a yanayin kamar yadda malama amina ta yi mana bayani gwamnatin na kokari wajen samarwa da matasa wasu daga cikin ayyukan yi wani irin kalubale ne yake fuskantar gwamnatin wajen samarwa da waɗannan matasa ayyukan yi to har ga allah <clears throat> babban kalubale a wannan gwamnatin shine matsalan tsaro mm. saboda koyaushe ana maganan samar da ayyukan yi shine ta hanyar industrialization mm, ko kuma yawa kamfanoni ko kuma harkar noma yanzu in ka duba matsalan tsaro wanda ya shafi na yan uwanmu fulani mm. da kuma manoma to kaga manomi na tsoron ma ya je gonansa yanzu kenan kasar ta Najeriya da ake ciki musamman ta wa'innan wuraren Benue ɗin. Mm, wato wasu jihohi kenan daga ƙasar ta musamman wa'innan wuraren saboda manoma ne musamman abubuwa na doya mm. yan watanni kuma da suka wuce Najeriya kaga har tana alfaharin tana noman doyan da take fitarwa Amerika mm. to ga matsala ne na tsaro wannan wanda kuma zai iya bada matsala wuraren samar da aikin yi na farko na biyu a kaddara kai mutum ne mai mu ce kamfanoni da ka zo kai kamfanoni na mota to ina ganin kafin mu je ga kamfanoni hmm. za mu so mu je shin gwamnatin ta shugaba muhammadu buhari hmm. ta kula da samar da ayyukan yi ga matasa musamman ta bangaren shi noma da ka ambata a baya ito eh har ga allah shi noma babban samar da aikin yi a noma ba za mu ce samar da aiki ba sai dai a ce gwamnan intervention hmm. wani kamar ce guduma gwamnati ta sa kaddara akwai filin noma bayan filin noma na sanya zan yi abu kuma hmm. kaddara ban san ma inda zan yi ba to kaga akwai bukatan gwamnati ta fitar da 'yan ƙasa ko ta ebo masana noma daga waje su zo su koya hmm. na farko kenan na biyu kuma zan buƙaci iri zan buƙaci abubuwa na zamani takin zamani zan buƙaci abubuwa da yawa hmm. a farashi mai sauki to har ga Allah in ka duba duk da dai abun yana da matsala da tattalin arziki mm. da aka dan samu matsala dai na fadawa a tattalin arziki dai mm, da muka samu matsala karewan tattalin arziki amma ga duba dan baya zuwa yanzu kudade irin na abubuwan da ya shafi takin ana maganan ninkuwa biyu yayi da wani abu har kusan uku mm. to gaskiya har ga Allah mutum ya yi noman da har zai kai wani mataki ba lallai ba ne saboda wani baya da halin ma da da iya sayan taki din da sauransu na'am so wannan tun muna godiya dakta barista ibrahim idan muka duba kamar yadda dakta ya mana bayani gwamnatin ta shugaba buhari tana iya bakin kokari wajen nemawa wasu daga cikin matasa ayyukan yi daga ciki akwai abun da ya danganci harkar noma shin matasan da ake kokarin sama waɗannan ayyukan yi suna wadatuwa da wannan aikin koya abin yake so uh, dangane da samar da aikin yi ma matasa mm. wanda gwamnatin uh, mai girma shugaban kasa take ta kokarin yeah. ko take tabawa uh, na farko akwai wani shiri da na ji ko na gani ana gudanar da shi wanda suke kira n power Hmm. ina ganin kamar shugaban kasa shi karkashin su ne wannan shirin na yan power eh. wanda yana ga ya hada da jihohi da sauransu kuma akan matasa to ni anan dangane da gudanar da abu aikin yi ga matasa gaba daya hmm. aiki ne na a hada karfi da karfi. saboda duk inda aka ce maka gwamnati to fa ba mutum ɗaya ba ne mutane ne za su hmm. haɗu so akwai inda aka yi ƙoƙari wajen ba da su noma da sauransu hmm. so wannan tallafi kenan to kamar yadda dakta ya magana a wannan bangare akwai maganan taki inda taki ya yi tsada akwai hmm. maganan wasu abubuwa da sauransu wanda bai da ƙarfi ba zai ma iya ba fatu buƙatar a taimaka masa da wasu abubuwa wanda bai da ƙarfi ba zai iya ba saboda yana buƙata a taimaka masa da wasu abubuwa da sauransu mm. so wannan kenan domin a samu abin yi to amma a wannan ɓangaren kenan to zai zama dole su matasan kamar yadda nake gaya maka mm. dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi dole fa kai matashi da ake ƙoƙari don kai ya kamata ka tashi tsaye ko ba haka ba wato ba kwanciya za ka yi ba a ce maka komai mm. sai an maka na yadda da gwamnati ta bani wutar lantarki na yadda da gwamnati ta bani tsaro ko ba haka ba mm. na yadda da gwamnati ta bani ilimi wannan abu uku idan gwamnati ta bamu ta focusing a kansu mm. wallahi tallahi Najeriya da matasanta da al'ummanta gaba daya cikin wasu lokuta sai dai a zama tarihi na ci to barista sai wani abu ban tsinin bashin ka ba dai ko in ce na tsinin bashin mm. ka baka ganin gwamnatin na iya bakin kokarinta matasan ne ke rena wasu daga cikin tallafi da ake basu ko ko a'a ayyukan da aka basu su ga cewa ya musu kaɗan ga irin wanda su suke da bukata gaskiya a maganin kokari duk gwamnatin da ta zo mm. tana iya kokarin ta irin wa'annan bangarorin saboda duk wanda ke shugabanci yana kokarin ya ga yayi wani abin da zai bar tarihi na ci gaba musamman ga matasa hmm. wannan gwamnatin tana wannan kokarin ta kafa wannan abin to abin da ke faruwa a nan shine kai da ake yi dan kai hmm. wani irin kuma gudunmuwa kai kake shiri ka ba ma kanka kuma kake ba ma gwamnati hmm. mun yi magana a baya cewa akwai wa'inda kamar magana da dakta ta akwai wa'inda an ba da aikin amma ba sa yi wasu kuma sun rena ko ba haka ba ko ba haka ba akwai wa'inda sun rena akwai ba sa yi da sauransu so kaga ashe a nan akwai abin da gwamnati take iya kokari ko kuma take so ta kwatanta amma kai ka ka bada gudunmuwa to duk lokacin da fa aka ce kai da ake so a yi dan kai domin kasa ta ginu baka bada gudunmuwa ba baka tashi tsaye ba to kaga ko an yi ba zai amfana ba ko kuma ba za a samu nasara ba amma kuma ba wannan yake nuna hujjan cewa gwamnati ba za ta ba za ta yin ba ko kuma ta ce ta fasa ya zama dole wajibi ne ma a kanta amma ni abin da nake kullun nake kuka nake kira gare ga matashi dan mm. uwana shine ya kamata ka zama mai bugun kirji da kanka to kamar yaya yawa maganan in tsaya sai an mun wani abu mm. wato bata taso ba wallahi ni wannan har ga Allah shine a zuciyana na'am duk inda karfi na yake na halas zan iya neman shi to zan neme shi saboda menene ga misali ai yanzu ai Allah ya mana hikima hikiman da Allah cikin halittar Allah da ya mana ko ba haka ba ai akwai steps wanda komai za a yi maka matakan da za a maka mm. akwai matakin da kuma har ga Allah kai ka san mm. an riga an fita hakinka wato sai dai kuma ka nemi na kanka sai dai ka nemi na kanka kuma ina ɗa namiji na kai shekara 18 sha tara ko ba haka ba ni fa zan zama magidanci ne A kowa inda za su zauna a ƙarƙashi na in fara sa wannan tunanin mana ya za in ta zama a kwance har mm. sai na kai wasu tsawon shekaru wai ina jiran sai amu ni ina ba da misalin ma ba gwamnati ba ga gidana ga gidan mahaifina mm. akwai lokacin da muka je ina zuwa secondary sorry mahaifinmu allah ya saka mai da alheri yana iya sa akwai lokacin da na taɓa tambayan school fees mm, ina js2 ko js3 ne mm. so ma'aikacin gwamnati ne sai ce in yi hakuri ba a biya albashi ba to makaranta suka dinga takura min mm. sai abin ya ciwo sai na zo ina ta mai magana sai na ji ya dan ji wani iri haka sai na koma na yi tunani sai na ji abin ban ji daɗin shi ba ko ba haka ba kaga wani aiki ne wanda ya zama mai ya zama wajibi a kansa ko ba haka ba mm. amma ni sai na ji kunya kuma sai na zargi kaina to wani mataki ka dauka wannan wallahi tun daga wannan lokaci na fara nazari da matakin tunanin cewa ya kamata a ce akwai wani aiki da nake yi wanda zan dinga taimaka ma kaina ko da bai samu wannan kuɗin ba zan iya biya ma kaina a lokacin na shiga aikin kafinta Masha Allah. idan na rike zarto da guduma zan mm. baka mamaki a yanzu haka da kake gani to muna godiya barista Allah da ikonsa da wannan na kai wasu mataki mm. wanda kuma akan hakan ake gwagwarmaya har yanzu kuma har muka baro su Najeriya mm. muka to neman ilimin bayan ma ya rasu wato ba ajiye ba Allah ba ajiye ba ko muna yi ko mun samu ko mun gode ma Allah Allah ya masa rahama to ya za in ta zama kai tsaye zamu kuma wajen malama Amina barista <laughs> malama Amina kamar yadda muka sani cewa matasa sun ba da gudunmawa gwaggwaba wajen samun nasarar gwamnatin shugaba muhammadu buhari shin a yanzu yanayin da ake ciki da kuma halin da ake ciki ana damawa da waɗannan matasan a tafiyar gwamnatin misali ɓangaren ministoci da kuma wato ainihin gwamnoni da sauransu akwai matasan ku ana damawa da su kasancewar sun ba da gudunmawa da yawa a cikin wannan tafiya to um, in ka ce matashi kana magana ne akan mutumin da ya fara daga shekara kamar a ce sha biyar haka zuwa arba'in to in ka lura a ministocin ko gwamnonin ko wasu 'yan majalisu ko hmm. wane ne da wannan shekarun in ka duba ma za ka ga babu wannan matashin a wannan bangaren eh. to kaga alal hakika za a ce matasan ma ba a damawa da su a bangaren a ba su wani mukami a ce wannan hmm. matashi ne ya dauke shi ko sanatoci ne ko ministoci ne ko governors ne haka to mm. babu ma matashi a wannan area to kai tsaye zan iya cewa gaskiya ba a damawa da matasa mm. <laughs> tubin ji wannan malama amina dakta ka ji maganar ta malama amina ya kake duban al'amarin eh, musamman ta bangaren su matasa gaskiya ne mm. amma abin da ya kamata kaɗan fi karkata ko mu fi karkata hmm. shine akwai elective position akwai kuma political appointment kamar elective position shine bayanin da kuka yi na sanatoci da gwamnoni yanzu mun ga dama za mu zaɓi shugaban ƙasan da bai wuce shekara arba'in ba hmm. mun ga dama za mu zaɓi sanatan da bai wuce talatin da biyar ba ko talatin da shida haka wannan abu ne haƙƙi na al'umma ba haƙƙi wato bangare na zaɓe kenan na zaɓe na'am yawa don haka wannan karmu mu yi magana a ciki na'am amma abin da ya shafi political appointment mukamin ministers ne bangaren naɗe-naɗe yawa naɗe-naɗe hmm. ministoci ne director generals na boards mm, chairmomin na board da sauransu masu ba da shawara mm. to wannan ne kamar yadda dr amina take bayani mm. babu matasa a ciki duk mutanen da ake ganin su kamar matasan a nigerian youth policy wato kamar yadda suka ɗauki mai matashi a nigeria a tsarin nigeria daga shekara 18 zuwa 35 suka ɗauki tsarin shine matashi wato kusan bayanan ka ne yana nuna kamar duk waɗanda suke rike da waɗancan mukamai mm. sun zarta waɗannan shekaru gaskiya duk fitattu wanda suke cikin cabinet mm. abin da ya shafi ministoci da duk sauran appointment nashi sun zarta wannan shekaru mm. so don haka gaskiya za mu iya ce ba matasa a cikin gwamnati kuma kaga kamar yadda shi shugaban kasan yake alfahari da matasa kuma su suka fi kowa yawa su kuma suka fi kowa bashi gudumawa <laughs> wanda kuma mun ɗauki ƙasan mm. wanda suka gina ta gaskiya yawancinsu za mu iya ce matasa ne ko kuma a shekaru ne kaɗan mm. misali ta tafaɓalewa ya yi shugabancin ƙasa ne shi ma a wannan shekaru bai wuce arba'in ba da ɗan abu shi ma mm. buharin a soja arba'in ne da wani abu ka ɗauki su ga wani talatin da wani abu ne su murtala duk ba su kai arba'in din ba ma mm, amma wannan gwamnatocin sun su ne tsarkakakkun gwamnatoci mm. shi kansa shugaban kasan ya taba faɗa a south africa mm. ya ce na karɓi najeriya a wannan shekaru da dan so da a ce a baya na samu wannan dama eh, wato a lokacin da yake matashi so kullum ya yadda da haka yana faɗin amma gaskiya matasa ba su gabansa wajen jawo su su ba shi shawari wannan shi ne gaskiyan abin da ke tafiya na'am ah, barista zan koma kanka duk da cewa lokaci yana daga mana hannu duba da bayanan da muka fuskanta muka saurara daga bakin dakta shi karan kansa shugaba buhari ya taba yin magana kuma ce ya yi magana akan a ainihin wato lokacin da ya karɓi najeriya yana da saurayi ya so a ce a yanzu ne ya samu wannan damar baka ganin wannan wata allura ce wadda yake yi wa ainihin matasa eh gaskiya wannan dama ce ta matasa su tashi tsaye mm. domin su mai da hankali a kan kishin najeriya mm. kuma mai girma shugaban kasa tunda har ya fara tabo matasa to kiran da muke mai ya duba kuma ya taimaka mm. ya janyo matasa a cikin tafiyansa domin har yanzu matasa ba su da kashi goma cikin ɗari a cikin tafiyarsa wato ya kamata ya ya kamata a ce matasa ne a jikinsa musamman irin halinsa ko ba haka ba a ce hmm. yanzu ya yi amfani da wannan dama ya yi producing ɗin matasa hmm. ya gina su akan wannan hali nasa na a gina ƙasa da kuma kishin ƙasa. to masha Allah malama cikin sakan goma zuwa sakan ashirin hmm. a wani irin kira zaki ga shugaban kasa musamman korafi da ake ta yi na shawarwari idan an bashi yakan yi jinkiri wajen ɗauka ko na abu kamacin haka to ni da shawarwarin da nake ga zan bayar shi ne hmm. ko da matashi ba zai samu chance din da zai je ya ga shugaba kai tsaye ya bashi shawarwari abin da yake ganin shi ya kamata a'a social media din nan da ake da su hmm, da eh, yawa na zamanin nan da hmm. groups din nan ya kamata a ce kowane shugaba yana bibiyar mabiyansa um, yau ko wakilansa da za su bibiya masa wannan ya ga me yake faruwa me al'ummarsa matasa suke cewa saboda ya taimaka musu a wannan fannin. Sai muna godiya sosai. Jama'a masu kallon da sauraron mu shi mun kwararo ga shi kuma lokaci ya yi mana halin nasa. Kada dai ku manta kun saurari wannan shiri ne daga nan gidan talabijin na New Africa TV Hausa a inda muka tattauna a yau akan batun da yake magana akan amfanin matasa a fannin tattalin arziki da kuma zamantakewa a nahiyar wato ainihin kasar najeriya inda muka tattauna da bakin namu dr ismail waziri muna godiya barista ibrahim usman abibi muna godiya malama amina ibrahim muna godiya sosai da wannan lokaci da kuka bamu sunana abdulaziz rabiu jikan liman wanda na jagoranci shirin nake muku fatan alkhairi tare da addu'ar allah ya sake sada mu da alkhairi sai wani makon a inda za mu dora akan wannan batu da muka fara bisalam